babban hafsan manufofi da tsare-tsare a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya. ruya Admiral Jacob Ajani ya ce kimanin jiragen ruwan yaƙi sama da tamanin da kuma ƙarin wasu jirage masu saukar ungulu za a ci sayan da su da mayakan suka kira idon mikiya. Admiral Ajani ya ce rundunar sojin ƙasa da ke yaƙi a cikin ruwa da kuma doron ƙasa da ake kira Amphibious Brigade da sojojin sama da ma jami'an tsaron farin kaya za su ɗunguma zuwa yankin Niger Delta don wannan gagarumin atisaye. Rundunar sojin ruwan Najeriya ta ce tsagerancin 'yan bindigar Niger Delta tamkar ƙalubalantar ƙarfinta ne. Na tambayi daraktan watsa labarai a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya Navy Commander Chris Ezekobe menene hikimar yin wannan atisaye na taron dangi? In um, securing uh, Samar da tsaron ruwa ba wata runduna ɗaya da za ta ce aikinta ne um, ita kaɗai ko da yake mayakan ruwa ne ke jagoranci to amma akwai buƙatar haɗaka da sauran rundunonin soji don haka nema muka uh, gayyaci sauran masu ruwa da um, Masanin tsaro Ahmed Tijjani Baba Gamawa ya ce wannan atisaye yana da alfanu. Operation su wa'annan sojojin ruwa za zai ƙara ba su fahimta na tsaro kuma samun yadda za su sarrafa wa'annan kayayyakin yakin su da sauransu kuwa ai dole ne a yi wa'annan operation a wa'annan wurare duba irin halin da ake ci a wannan yanki na Najeriya su da wannan da suke nema tara mutane hankali anya ganin tulun mayakan a yankin ba zai da hankali ba Dr. Abubakar Umar Kare malami ne a Jami'ar Abuja irin wannan mataki ba sabon abu bane a turanci ana kiransa carrot and stick approach Allah sa maka zuma sai gefen kuma ana rike da bulala wato ina ga babban manufar wannan abu shine abin nan da hausa suke cewa a tauna tsakuwa don aya ta tsoro abin da ya fito fili shine cewa ana ta maganar cewa ana sassantawa ta ruwan sanyi da waɗannan mutane to amma su kansu ma abubuwan da suke ba su daina ba saboda haka ina gwamnati tana su tuna musu cewa ita fa gwamnati ne a yanzu tana idan aka turo sojoji suka gan su karara mai yiwa za su ga taitayin A baya kaɗan dai sojojin ƙasa su ma sun gudanar da irin wannan atisaye da suka kira murmushin kada yanzu kuma mayakan ruwan na yin wanda suka kira idon mikiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.